أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباله خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تقيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال يعني يتكلوا يومنا wato ashirin da tara ga watan da sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 28 ga watan uku shekara 2017 yanzu tsakaninmu da watan ramadan ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ara masa kwanaki saura kwana 60 da ɗaya ko saura kwana 60 muna roƙon Allah ta'ala ya tsare ta mu cikin aikin alheri muna darasi a cikin littafin Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna jarrabawa a rayuwar annabawa da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan shine darasi na wato 25 a cikin wannan bangare da yake magana akan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan karatu yana zuwa daga wannan masallaci na dan podium a wannan unguwa ta Sunusi a cikin wannan gari namu na Kaduna mun tsaya a shafi na 165 malam yace qultu sai nace wa qad bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya riga yayi mana bayani kafin ya bar duniya cewa kaifa nusalli alaihi ya ya kamata mu masa salati fa an abi mas'ud al-ansari annahu qala yati أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يزومنا في مجلس Sa'ad bin أبادة a wajen da sa'ad ɗan ubbada yake zama muna zaune a wajen wata rana kawai sai ga annabi muhammad ya zo wa ƙala lahu bashiru bin sa'ad sai bashir bin sa'ad yake cewa amaran allahu an nusalli ya alaika ya rasulallah allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana umarni ya ce mai maka salati fa kaifa nusalli alayka ya zamu yi maka salatin qala sai yace fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi shiru hatta tamannaina har sai da muka yi gurin cewa annahu lam yas'alhu ina ma a ce bai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba thumma qala sannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad Allah kai salati akan annabi Muhammad wa ala ali Muhammad Allah kai salati akan iyalan gidan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati akan iyalan gidan annabi Muhammad ko annabi Ibrahim wa barik ala Muhammad Allah ka ƙara albarka akan iyalan gidan annabi Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كما يدكي البركة أكن إيالين جدا النبي إبراهيم domin kai Allah a cikin talikai domin kai Allah kai abun godewa ne kuma mai girma ne wassalamu kama kada alimtum wato sallama kamar yadda kuka riga kuka ainihin wato sani kenan annabi kafin ya bar duniya sai da ya koya wa sahabbai yin salati ga yadda ya kamata a malamai sun ittifaki cewa a sallah kan aka wani salati wanda ba na ibrahimiya ba to an samu matsala da haka wannan littafin jala'ul afam fi salati wassalami ala khairil anam da al-imamu ibn al-qayyim ya rubuta kai akan matsalar salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mazhabar mu ta malikiya sun tafi cewa akan yin salati ga annabi a sallah mustahabbi ne amma akwai daga wasu daga cikin mazahib da suka dauka cewa yin salati ga annabi a sallah wajibi ne wanda ita ce mazhabar al-Imam Shafi'i wanda har yake cewa ya ala baita rasulullahi hubbukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu kafakum min adimil, qadri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu wannan ita ce mazhabar al-Imam Shafi'i kuma al-imamu ibn al da ya tattauna dalilan malamai da wanda suka ce wajibi ne da wanda suka ce ba wajibi bane ya rinja da dalilin cewa wanda suka ce yin salati ga annabi wajibi ne kafin a gama sallah dalilan su fi karfi sama da wanda suka ce yin salati ga annabi mustahabbi ne kafin a gama sallah ina fatar an fahimta da haka in kai salatin da ba na ibrahimiya ba to kwata-kwata bashi ma da mahalli in dai a cikin sallah ne sannan daga cikin maganar da yake faɗa lokacin da aka kashe al'imamu Husaini, al'imamu Shafi yana cewa ta'awuha ƙalbi wal fu'adu ka'ibu, wa an raƙa nomin fassu'adu ajibu, faman mubligun annil Husaini risalatin wa in kare hatta an an fusun wa ƙulubu, har ya ji inda yake cewa yi salla alal mabu'usu min ali hashimin wa yi guza in na zala ajibu. Ya ce Allah ya wajabta a yi salati ga iyalan gidan annabi Muhammad yace ga wasu kuma suna daukar makami suna Ya ce wannan abin yana da babban Ya ce la in kana zambi hubba ali muhammadin fazalika dhanbun lastu anhu a anhu Ya ce in dai san da nake wa iyalan gidan annabi muhammad zunubi ne yace to wannan zunubi ne da babu yadda za in tuba daga wannan ainihin wato zunubin hatta shekul islam ibn taymiya da ake zagi alamiyarsa cewa ya sa'ili an manhaji an mazhabi wa aqidati ورزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل سيتي حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة ha'a بها أتوصل yace san sahabban annabi Muhammad shine a mazhaba ta gabaki sannan yace san mutanen gidan annabi shine abin da nake neman kusanci da Allah zuwa gare shi ma ina fatar an fahimta da haka mazhaba dukkan makarantu na ahlus sunna cike suke da nuna kauna ga mutanen gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce faman hajjaka fihi duk mutumin da ya ci gaba da jayayya da kai akan al'amarin annabi Isa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi domin wannan aya tana cikin suratu ali imran ne kuma duk wanda yake biye da mu a tafsiri ya san sababin saukan suratu ali imrana kiristoci ne annabi ya ta jayayya da su da kai komo wanda ayar da ke kafin wannan shine inna masala isa inda allahi ka masala adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sai Allah ya ce masa alhaqqu min rabbika fala takun min almumtari gaskiya ta riga ta zo daga gurin kar karka kasance daga cikin masu kokonto da jayayya daga yanzu tunda an riga an baje duk abin da za a baje na dalili da hujja to duk wanda kuma ya ci gaba da jayayya da kai bayan abin da ya zo maka na ilimi faqul ka ce musu ta'alau ku zo nad'u abana'ana wa abna'akum mu kira mu ku kira ku wa nisa'ana wa nisa'akum ku kira matanmu mu kira matanku ku kira matanku mu kira matanmu wa anfusana wa anfusakum ku zo da kanku mu ma mu zo da kanmu thumma nabtahil sannan mai mubahala bana ja'al sai mu sanya cewa Lahi alal kadibin da mu da ku wanda yake kan ƙarya Allah subhanahu wata'ala ya tsine masa to shine suyan shiya suka ce ai tunda da annabi ya tashi tafiya wajen mubahalan nan ya dauki al Hassan da Husaini da Nana Fatima da Ali to da haka sai suka ce to shikenan wannan dalili ne akan cewa annabi ba shi ma da mata wa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa nisa'ana suka ce ita ce ainihin wato na nawa na na Fatima ita ce wa nisa'ana an fahimta yi Allah ya sa mu dace daga wani ya bugo min waya akan wannan matsalar ya ji wani dan a ya kawo shi ba cewa ana ta magana akan sai na Abubakar saboda Allah ya kira shi ya ce masa sahibihu eh idh yaqulu li sahibihi da wanda Allah ya kira shi ya ce masa sahibihi da wanda Allah ya ce masa nafsu ran shi wane ne ya kamata ya zama yana gaba saboda wannan ayar Allah ya ce wa an fusana wa an anfusakum sai ya ce ai annabi ya kira Ali bin Abi Talib ya ce masa nafsu rasulullahi sai na ce masa to ai kaga babban mushkilan da muke karatu ba kwa zamani matsalar kenan kuma min da muke kuka da shi kenan sai mutum ya ji ya ji wata shubuha haka sai ya bugo ma kuma yana so lokaci ɗaya ka ɓata lokacinka ka warware mai ita na ce masa inda kana bibiyar karatunmu duk wanda yake bibiya ba ba ɓanɓin karatun ba ita kalmar annafsa a ƙur'ani da ma'ana nawa take zuwa bai sani ba sau da haka wallahi in kana ahalin sunna ba abin da zai taimake ka sai ka tashi kayi kara na ce masa annafsu a ƙur'ani yana zuwa da ma'anan annabi adamu kaɗai wa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa can da ya ce ya yi hannasu ta ƙorar kuma lade khalaqakum min nafsin wahida annafsu a ƙur'ani yana zuwa da ma'anin nana Aisha ma shi yasa Allah ya ce walaula istami'tumuhu banna almu'minuna la tubi anfusihim khaira annafsu a Kur'ani yana zuwa da ma'anin al-insanu bil insan kamar yadda Allah ya ce wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal aini bil Na nace to in haka ne ai ga shawa nan a cikinsa Allah ya dinga cewa annabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum me Allah yake nufi da min anfusikum ba gashi ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min min dan Allah ya ce min anfusihim sai nuna daren annabi da nasu duk ɗaya dan Allah ya ce faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum sai ya nuna cewa nafsu rasulillahi huwa nafsu ali haka nace nace matsalar sanda ake karatu ba kwa zama ne kuma shine babban matsalan kamar yadda na sha faɗa in kaga ɗalibai sun zo sun taru in nan garin ne ana karatu to ka tabbatar hauka za yi ba karatun zaka yi ba Allah ya shirye da mu an fahimta yi shi shine malam yake cewa fi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya akwai fadilatun aliya falala mai madaukakiya wa manqabatun da matsayi jalila wanda yake babbali ashabul kisa'i ga ma'abuta mayafi wa hum fatima wa ali wal hasan wal husain sune na na fatima da hasan da husaini Allah ya kara musu yadda shi yasa ba wani littafi na hadisi da zaka samu tun daga bukhari muslim tirmidhi nisa'i abu abu dawud ibnu majah wanda ka ga idan ya buɗe kitabu fada'il bai buɗe mana na Fatima babi ba da Hassan da Husaini da Ali babu wallahi kowannen su ya buɗe kitabu babu fada'il Fatima ta Ali hassala. babin da zai magana kan falalan Hassan babin da zai magana kan falalan Husaini kuma ka ji kaf nan kutubu sita ɗin ka ɗauka ka duba babu an fahimta yi faƙadarawa musulun muslim fi sahihihi al-imam muslim ya rawaito a littafin Samin min hadisi sa'id bin abi daga hadisin sa'abi dan qasqala yace lamma nazalin hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sako fa qul si ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum da'a rasulullahi aliyin annabi ya kira na na fatima ya kira nan wa hasan wa husain fa sai yace allahumma ha'ula'i ahli Allah wa'annan mutanen gidana ne maganar da na a wancan satin da ya wuce na ce idan yanzu na nuna wa'annan na ce Allah wa'annan ɗalibai na ne sai ya nuna banda su a duniya banda wasu ɗalibai yana nuna haka domin a duk wanda ya san larabci a duniya faɗa wannan kalman Allahumma ha'ula'i ahali la yadullu alal qasr wal hasr bai nuni akan qasr ta kaice su da kuma wato cewa banda su su kadai ba a nufin kuwa a duniya wannan larabcin bai nuna haka an fahimta yi wanda ita kanta inna ma din da take cikin kayan al-hasr wal qasr ba ko ina bane idan an yi amfani da inna ma yake nuni akan al-hasr me wal qasr dole sai da karina akan yi amfani da inna ma a larabci wanda ita ce ummul babu wajen al-hasr wal qasr amma kuma ba dole bane ya zamanto tana nufin al-hasr wal qasr din shine takaici ainihin wato abu ina fatar an fahimta qala ibn hadar al yace fa ulima sai aka san anna mura annahumul muradu min al-aya sune ake nufi da wannan ayar wa anna da fatima lalle ayyan fatima wa zurriyatuhum da kuma zuriyarsa yusammuna abna'a ana kiransa a ce musu ƴaƴan annabi Muhammad wa yunsabuna ilayhi kuma ana jingina su zuwa ga annabi nisbatan sahihatan nisba ingantacciya nafi'atan mai amfani fi dunya wal akhirah a duniya da kuma ainihin wato lahira da haka mu Allah ya taimake mu ya mana tawfiki da ya zamanto ba mu da matsala da na Fatima da ƴaƴanta Allah ya ƙara musu yadda to saboda haka wani ya bugo min waya daga Ghana cewa shi ma yana da tambaya tambayar sa san in zan ba da amsa tana buƙatar karanci sai ta dauke ni wata daya wa wato awa ɗaya ko sama da haka kuma in Allah ya da zan samu lokaci zan zauna in ba da amsa akan ta da izinin Allah wannan shine wa min as-sunnati al-mutahhara daga cikin sunna mai tsarki kuwa an jabir bin abdullahi ƙala yake cewa ra'aitu rasulullahi na ga annabi muhammad fi hajjatihi yau arafa a aikin hajjinsa ranar arafa wa huwa ala naqatihil qaswa yana kan naqasa wacce ake ce masa qaswa fa sami'tuhu yaqulu sai naga annabi yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inni qad taraktukum qad taraktu fikum na tafi na bar muku ma in akhastum bihi abinda in kuka riko da shi lan tadillu ba za ku bata ba sai ce lahi, littafin Allah wa itrati ahli baiti da kuma zuriyata mutanen gidana an fahimta ai to itrati wanda shugaban sa Ali bin Abi Talib daga cikin wanda suka biyo ba Abdullahi dan Abbas ba yana daga cikin itira na Annabi Muhammad ba to su a gurin in shi a bai ciki saboda haka ba za su karbi addini daga gurin Abdullahi dan Abbas ba domin su a gurinsu ba ahalul baiti bane tunda bai daga cikin wanda aka sa a cikin mai a cikin mayafi an gane wa an zaid bin arqam qala yake cewa qala rasulullahi inni taraktu fikum na tafi na ban muku abubuwan da ma in ta tamassaktum bi abinda an kuka yi riko da shi lanta tadillu ba'adi ba za ku bata ba kuma ɗaya daga cikinsu su a azamu fi girma min la'akari a akan ɗaya wanda ya fi girma ko kitabullahi shine littafin Allah hablum mamdudun min samai igiya ce da Allah subhanahu wata'ala ya zuro da ita daga sama zuwa ƙasa an gane to kai onda ka ja layi daga nan idan kana so ka gane tsakanin ahalin sunna da yan shi'a suwa suka kiyaye wasiyar annabi Muhammad na farko dan Allah ka tambaye kanka da yan shi'a da ahalin sunna a duniya suka suwa suka fi ba Qur'ani kulawa a'a kai mutum shi ya kamata ya tambaye kansa suwa suka fi iya karatun Kur'ani, suwa aka fi samun mahaddata Kur'ani, suwa suke kula da ƙur'ani kuma duk wani ɗan shi'a da ka sani ka tambaye shi ka ce ya kawo maka malamin qira'at a cikin shi'a guda ɗaya. a'a shi za ka tambaya ka ce da Allah kana su Don Allah a da ko a yanzu ya faɗa maka malamin qira'at a shi'a guda ɗaya na Qur'ani kamar yadda yanzu irin sa al shaɗibi suka bayyana a duniya ko kuwa hmm. al'imamun shaɗibi ɗin nan makaho ne mafa makaho ne amma ya zuye alfiya baiti sama da dubu a gidan ƙira'a bayan alfiya ga durra ga waye ga wanda disin shahara wannan duk a gidan sunna ne a janibin ƙura'ani a wannan zamanin kaɗai yanzu a na baya bayan nan irin su muhammad khalilu kusuri ka san akwai wanda ko gaban allah za a je a karatu sun iya wallahi ba haka bane to tunda abu bi annabi ya bar mana wasiya yace ɗaya ya fi girma na farko sai yace kitabullahi littafi nawa hablum mamdudun minas sama'il ardi igiya ce da Allah ya zuro da ita daga sama zuwa ƙasa ita za a rike a koma zuwa gare shi to ka ja layi daga nan sai ka ga a duniya yanzu tsakanin shi'a da sunna suwa suka fi kulawa da littafin Allah wajen ƙoƙarin karanta shi da haddace shi sannan ƙur'anan da ke yawo kaf yanzu a duniya daga ina ke buga su eh daga ina ke buga su daga saudiya ake buga su da ya kaga wani ƙur'ani yana yawo a ce maka bugun iran ko kuwa duk ƙur'anan da ke hannun musulmi ma yanzu dan madina ake cewa dan ina dan madina ake cewa to tun da ko waccan wasiyar ta farko a kan littafin Allah ba su kiyaye ta ba to abu ne da bai yiwa ku su kiyaye ta wa ta biyun wanda suka kiyaye ta farkon su za su iya kiyaye ta wa ta biyun wannan ita ce ka'ida don haka da annabi ya ce na tafi na bar muku abu guda biyu kuma ɗayan ya fi girma wanda ya fi girma shine littafin Allah yanzu a Najeriya ka kalla ka gani wanda suka fi kowa zama ci baya gurin karatun Qur'ani babu kamar su ko kuwa babu babu kamar su yanzu a nan unguwar yanzu idan kana neman wanda ya haddace qur'ani a cikinsu an baka aiki kafin ka nemo shi sai ka sha wuya amma yanzu a nan unguwar yanzu ka busa lasifika ka ce kana neman mahaddata qur'ani cikin ɗaliban sunna mutum nawa ka samu eh? wani ma ya haddace ba wanda ya san ya haddace ya koma gefe yana harkokinsa dan ba musabaka yake ballanta na ma ka san ya haddace kuma ya haddace ba haka bane akwai wata makaranta da suka bude ta hadda a can unguwar to ni ne makaranta har ta han makarantar ta tashi wallahi ban san mutum ɗaya da ya haddace izu goma ba haka makarantar ta ƙara ta zama aka watsi wallahi billahi laji ko izu goma ba wanda ya haddace to daga nan za ka fara jallai. da haka in ya kawo ya ce annabi ya ce ya tafi ya bar mana wasiya guda biyu ɗaya ta fi ɗaya girma sai ka ce to mu da ɗaya suwa suka fi kula da littafin Allah wajen ƙoƙarin koyon shi da ƙoƙarin karanta shi eh inda ko yaro ma ko ko ko sakare ka tambaye shi waye su da ya san waye su da su saboda bayyana sa da limanci da karatun Qur'ani ka kalli yadda ake jin Qur'ani a harami daga bango zuwa bango yadda ka san ana jin Fatiha sai ka ga mutum ya zo ya karanta Qur'ani daga bango zuwa bango ko tuntube bai ma ba kuna kallo ba a harami yadda ka san kana numfashi ka wani damu haka mutum yake jan Qur'ani ba haka su mahir dinnan suke ma Qur'ani ba ko a jikinsu sittin din nan ta zauna zama to kuma sai idan kaji ba wai a Najeriya ba ko sai kaji kasar ka ga yara in shekara bakwai shekara takwas suna haddace Qur'ani a halka ka gansa a masallaci a Makka ko Madina da fararen ka sai sun burge ka sai ka ce malaiku yara an yi da'ira malam ana karatu na tsatsin yara malam sun ɗibu da jaja ana <laughs> Allah ana ana ana ta silawa ga yaro gashi fari ga riga safari sai ka ce mala'ika abinda ake ce mu matsalar rayuwa ma labarin ta ma bai da shi shi yana nan da ake ta rikicin Usama bin Laden a Najeriya idan ka je kai anan ka ji ana hayanin Usama ka je Saudiya ka je Umara ko aikin Hajiya kai in kana tambayan balarabar Makka ko Madina labarin Usama bin Laden kana tambaye shi sai ya matsa ba ya ce ah, ai huwa mujrimun ya ce maka ai usama bin Laden wani babban mujrimi ne wallahi <laughs> saboda shi ya taso zaka ka kauye bai wuce gida hudu gida biyar ba ga ruwa ga lafiyin titina ba matsalan wuta sai ka ga mutum ya danyo kiwon sa ya dibo awaki a jib ya zo zai zo kasuwa ya sayar a jifa wannan nan duwanda ka ganshi da jib to wani bai ne babba ma sai ka gan jib ya sa mata awaki ya zo zai sayar a kasuwa ya koma shi yasa an ka zo tun da shi a fahimtar sa Usama bin Laden fada yake da gwamnati kuma shi ba yadda za ka yi kamar bayanin cewa wannan gwamnatin ana cuta ya gamsu da kai da ka tambaye shi ka ce kana da labarin ya ce ah, ai huwa rajulun mujirin wallahi <laughs> ce wani mutum ne babban mujirin an gane to saboda haka wannan ita ce wasiya ta farko sannan sai ya ce wa ikirati ahlu ci da kuma zuri'a ta mutanen gidana walan yaftaraqa ba za su rabu ba walan yatafarraqa hatta yarida aliyal haw ba za su rabu ba sai san tame ni a taukin kausara fanzuru ku kalla kaifa takhlufuni fihi fihima, ya za ku maye min a cikin su to wanda bai kiyaye wasiyar ta farko ba zai kiyaye ta biyu ba wanda ya kiyaye ta farkon shi zai kiyaye ta nawa shi zai kiyaye ta biyu wa an ummi salma qalat ja'at fatimatu bintin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na na fatima tazo Allah ya kara mata yadda yar annabi Muhammad ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga annabi mutawarrikatan kujara wannan mutawakkitatan mutawakkitan da yasa kuskure na duba asalin masdarin hadisin inda ya fito mutawarrikatan ne mutawarrikatan ne an gani wanda daga warraka ne ko warriku ko tawarraka ya tawarraku tawarrukan ne mazdani an gane mutawarrikan ne haka yake a cikin majma'u zawa'in na shi ibnu hadar al-haytami wannan kuskure ne na ba a, bana tsammanin kuskure ne daga shi malamin mai littafin kuskure ne da eh akwai ra'un tsakani mutawarrikatan ne an gane idan an ce mutawarrik kalma ce da take daukan ma'ana har wajen guda takwas a larabci amma abinda dan akan ce tawarraka bil makani shine aqama bihi idan ya zauna a guri sai a ce tawarraka an gane dan haka ai wato mutawarrikatan tana dauke da wato al-hasan wal husaini hasan da husaini akan cinyoyinta fi ha a hannunta kuma akwai burmatun wato ita ce tukunya tukun eh an ga gurin mm. lil hasan fiha sakhinun wacce yake akwai abinci mai zafi a cikin wannan tukure wanda ta ajiye dan al-imam hasan yace hatta atadbiha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hasira da wannan tukunyar gaban annabi falamma wada'ataha qaddamahu lokacin da ta aje tukunyar gaban annabi qala laha sai annabi yace mata aina abul hasan ina baban hasan yake ta kalla abun mamaki abinda annabi yake ma ali bin abi talib da shi alkunya kafin abu turab shine abul hasan amma dan girman Allah da hasan da husaini wa yafi shahara a gurin yan shiya husaini bayan annabi ma bai masa kunya da al da wa yake masa alkunya da al qala sai ta ce baiti ai yana cikin gida fada'ahu sai annabi ya ce to je ki kira mishi sai je ki ta je ta kira shi sai annabi ya kira shi fajalasa annabi sai annabi ya zauna sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa aliyin wa fatimatu wal hasanu wal husainu kuluna sai hasan sai annabi ya zauna da fatima da hasan da husaini sai suna cin wannan abincin da ta taho da shi a tukunya qalat ummu salma sai ummu salma tace wa ma sa wa ma sa manin nabi sallallahu alaihi wa wa sallama wa ma akala ta'amun qattun illa wa ana illa samanihi wato wannan samanihi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kira ni ba tace tunda annabi yake bai taba cin abinci ba sai ya kira ni qabla zalika al-yawm kafin wannan wuni ta'ani samani ani ilaihi falamma faraga lokacin da annabi ya gama cin abincin iltaffa alaihim bi saubihi sai annabi ya dauko tufafin shi sai ya rufe su thumma qala sannan sai ya ce allahumma adi adahu Allah duk mutumin da ya gaba da wa'annan Allah kai gaba da shi wa waliman walahu Allah duk wanda ya so wa'annan Allah ka so su haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma ka je ka bincika a tarihi suwa suka fara soka ma Hassan wuka a cinya saboda rashin mutunci annabi ya kalli mutun ya ce Allah ka so wanda ya so wannan Allah ka ki wanda ya ki wannan amma sai da aka samu wasu mara mutunci suka fara soka ma Hassan wuka an gane wa an ali annahu dakala ala annabi ya tabbata daga ali bin abi talib ya shiga wajen annabi wa qad basata shamlata alhali annabi ya shimfida ainihin wato mayafi fajalasa alaiha sai annabi ya zauna akan wannan mayafin huwa shi kaga sai ya kawo taukidi wa Aliyu wa fatima wal hasan wal husayn da aliyu da fatima da hasan da husayn summa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi majami'ihi sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya riki wajen da yake dama faqa'ada alaihim summa qala da ya zauna akan su sai ya ce Allahumma rdi anhum Allah ka yadda da wayannan kama kama ana anhum radin kamar yadda na ainihin wato yadda da su sannan ya tabbata an Hudhayfa bin Usayd al-Ghifari ya ce. lamma sadara Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da annabi ya gangaro ko ya dawo ko domin akan ce sadar da ma'anan arruju shine dawowa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul zalzala da yace iza zulzilatil ardu وأخرجت الأرض وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس كاغي يصدر الناس لا ند متاني ذا سكوما غبن الله أشتاتا جماعة جماعة لي روء أعمالهم دان سغا أيكن دان أنونا مقوى أيكن دي ذاك صدر يكن لو كرجي صدر يكن لو شغبا صدر يكن لو تكير أبو sannan sadar yakan ɗauki dawowa daga abu ana ganiya min hajjatil wada'i naha ashabahu an shajaratin bil bataha wanda annabi ya ainihin wato hana sahabbansa dangane da wasu bishiyoyi da suke can bataha mutaqaribatin wanda suke kusa da juna an yanzilu tahta hunna kada su sauka karkashin wayannan bishiyoyin thumma ba'atha hinna sannan sai ya aika zuwa gurin su fa qumma mamata ta hunna min shauki wa amada ilaihinna fa qumma mata ta mata ta hunna min shauki wa amada ilaihinna fa sallata ta hunna sai annabi ya sa aka tara abin da ke karkashin wa'annan ainihin wato bishiyoyin wanda suke da ainihin wato kaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo salla karkashin su sun maqama sannan sai annabi ya miƙi qama فقال يسي يا أيها الناس mutane in إني قد نبأني نبأني اللطيف الخبير wanda yake ya fi kowa tausayi sannan ya san abu cikinsa da bayansa ya bani labari cewa annahu yadda al'amarin yake fa lam yu'ammar nabiyun babu wani annabi da ake rayar da shi illa nisfa umrul illa nisfa umrul ladhi min qablihi wato face rabin shekara annabin da ya zo kafin shi ana gane idan Allah ya turo wani annabi shi ne annabin da zai zo bayan wancan annabin na farko idan wancin yi shekara ɗari ne to wannan sai a raba shekarun biyu sai shekara hamsin ya koma zuwa ga Allah wa inni lalle ni nan la azunnu anni yushiku an ud'a yace ni ma fa ina kyautar zaton lokaci yayi an kusa a kira ni fa ujiba kuma zan karba wato yana nufin mala'ikan mutuwa ya kusa kuma zai bar duniyar nan wa inni mas'ulun yace ni da nazo na isar da sako na Allah subhanahu wata'ala akwai ranar da zan tsaya Allah zai tambaye ni dan Allah madaukakin sarki yi rantsuwa yace fala nas'alanna alladhina usila ilayhi wallahi sai na tambayi manzannin da na aiko wala almursalina manzannin da aka aiko sai Allah ya tambaye su waɗanda aka turo wa ƴan sakon masu ma sai Allah ya tambaye su ya ce wa innakum mas'uluna kuma kuma wallahi akwai ranar da Allah zai muku tambaya yadda akwai ran da za a tambaye ni akan sakon da na kawo kuma akwai ran da za a tambaye ku ko kun ga sako fa ma za antum qa'iluna ran da kuka tsaya gaban Allah yayi tambaye ku me za ku ce qalu sai sahabbai suka ce na nashhadu annaka qad ballagta za mu ba shi da gaban Allah za mu ce ka isar da sakon Allah hatta. kuma kayi jihadi dan addinin Allah ya ɗaga, wa nasahata kuma kayi abin da ya kamata za jazaka Allahu khairan Allah ya saka maka da alheri fa sai annabi ce alaisa ta an allah ilaha illallahu ba kuna shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ba wa annan muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad bawansa ne kuma mandansa ne wa anna jannatahu haqqun kuma kun da cewa aljannan Allah gaskiya ce wa narahu kuma wutarsa haqqun gaskiya ce wa anna mauta haqqun kuma kun ce da cewa fa lalle mutuwa gaskiya ce a in ma baka yadda baka ta zama a duniya wata rana kana ji kana gani shi yasa malamai suke cewa akwai abin da yake ilimi ne daruri akwai abin da bai bukatar ma sai ka jama mutum aya ko hadisi yadda na ce maka wuta tana kona mutane kace kai baka yadda ba sai an kawo maka aya kitabun wa sunnatan wa ijma'an sannan zaka yadda wuta na kona ai sai in kyale ka kawai da kaga wutar ka dadime ta shikenan ko kuwa in ka ce ƙarya ne baka yadda da mutuwa ba sai a kyale ka ayo da gobe za ta halinta ko shikenan wa annal ba'sa kuma tashi ba'dal mauti haqqun bayan an mutu gaskiya ne shi yasa a suratul hajj da Allah subhanahu wata'ala ya gama magana sai ce zalika bi anna Allah al-haq wanda yake muku wannan magana shine abun bautawa na gaskiya wa annahu al mauta kuma duk wani wanda ya mutu sai Allah subhanahu wata'ala ya tayar da shi wa anna sa'ata atiyatul la rayba fiha kuma al al-qiyama Allah yace sai ta zo kuma ba ku kwanto shi yasa da kafirai suka ce wa qalal ladina kafaru la ta'tiya sa'a Har na suka ce alkiyama ba za ta zo ba Allah ya ce qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kace na rantsi da Allah sai ta zo muku za'ama alladina kafaru kafirai sun faɗi cewa allan yub'asu in sun mutu ba za a tashi ba Allah ya ce qul bala wa rabbi la tub'asunna kace na rantsi da ubangiji na wallahi sai an tashe ku inda ko Allah ya riga ya rantsi ya ce wallahi sai yayi kaza to shikenan an gama wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma duk wanda ke cikin kabari to akwai ranar da za ta zo sai Allah subhanahu wata'ala ya tayar da shi shi yasa Allah ya ce idza zulzilatil ardu idan aka girgiza ƙasa girgiza wa akhrajatil ardu asqala duk abin da ke cikin ƙasa na nauyi akwai ranar da sai ta fitar da shi kowa zai fita yakhrujuna min al ajdas haka Allah ya ce za ku fita daga cikin kabari ka annahum jaradun muntafir yadda ka san fara da za a watse ta haka mutane za a tashi a je gaban Allah subhanahu wata'ala a tsaya qalu bala nashhadu bidalika sahabbai suka ce don mun shaida wannan qala sai annabi yace Allahumma shahad Allah ka shaida thumma qala sannan sai annabi yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allaha maulaya lalle Allah subhanahu wata'ala shi yake jibinta al'amura na shine masoyina wa ana maulal mu'minina ni kuma masoyi ne ga duk wani mai imani wa ana aula bihim min anfusihim kai na ma fi cancantuwa a kankin kansu fiye da rayukansu wato in dai kana da imani dole ka ji cewa ka fi son annabi fiye da ranka an fahimta yi Shi shine abinda Allah ya ce annabiyu aula bin mu'minina min anfusihim annabi ya fi cancanta da matsayi a gurin masu imani fiye da rayukansu duk lokacin da ka ji cewa ba za ka ba a shirye kake ba ba za ka iya ba da ranka ba don kare mutuncin annabi to gaskiyar magana imanin naka dan bincike shi ya riga ya samu matsala mun sha faɗa a munasabobi musamman 'yan kwanakin nan alama guda goma sha ɗaya da ake gane masoyin annabi da ita daga ciki akwai ji cewa za ka iya bayar da duk abin da ka mallaka a duniya don kare mutuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane sai annabi ya ce faman kuntu maulahu duk wanda ya kasance ni masoyinsa ne fa haza aliyun maulahu ya ce to ga alinan wannan aliyin shi ma ya zamantu yana son shi ya ani aliyin sannan annabi ya ce Allahumma waliman walahu Allah ka so duk mutumin da ya so sayyidi ali wa adiman adahu Allah ka yi gaba da duk wanda ya gaba da shi ana gane to sai yan shi'a sai suka fassara wannan hadisin suka ce ai abinda ake nufi da maula a nan gurin annabi ya ce man kuntu maula duk wanda ya kasance ni shugaban shi ne to fa aliyun maulahu aliyu ma shugaban shi ne bayan bayan ana ya sai suka fassara kalmar maula da ma'anan mai shugaba to shi yasa wannan yana daga cikin shubahatu nasu in ka santa to zaka ba su ainihin wato amsa ita shugabancin nan fa sun ce kaman manzanci ne ba yadda za a yi kuma annabi ya zo ya faɗi maganar da yake tana da ihtimali domin kalmar maula a larabci kalma cifa fa da take zuwa da wajen ma'ana guda goma sha shida ana ganewa hmm. akan ci ainihin wato almaula ana nufin shi kanshi Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya sha faɗa a Qur'ani yace waruddu ila Allahi maulahumul haq za a mayar da mutane gurin Allansu su sai ya kira kanshi yace shi ma maula ne da haka yace zalika bi anna Allah maula amanu wa anna kafirina la maula lahum Allah shine maulan masu imani sannan almaliku wanda ya mallaki abu ana ce masa maula sannan kullum man waliya amran duk wanda ya jibinci wani al'amari au qama bi ko tsaye da kulawa da wannan abin ana ce masa maula sannan ana cewa almaula almuhibbu wanda yake masoyi as-sahibu aw abokinka ana ce masa ainihin wato maula sannan alhalifu wanda kuka kulla wace yarjejeniya da shi ta zama guri daya ana ce masa ainihin wato maula sannan annazilu waddai wanda yake saukar baki a guri ya girmama su ana ce masa ainihin wato maula aljaru mutumin da yake makocinka ana ce masa maula ashariku mutumin da yake abokin tarayya ka akan wani abu ana ce masa me maula asihiru wanda yake sirikinka ana ce masa me maula alqaribun min Asabati, yan uwanka wanda suke da alaƙa da kai na jini kal'am kamar dan uwan mahaifinka wa am da dan uwan mahaifi ana ce masa mai. maula almun'im wanda yake yi ma wasu ni'ima ana ce masa maula almun'amu alaihi wanda aka yi masa ni'iman shi ma ana ce masa mai. maula Almu'utiku wanda yake yanta bayi ana ce masa maula al-mu'taq wanda aka yanta ana ce masa me maula ba ku karantawa a hadisi a ce daga maulawa ne bararran bawan wani da wani yanta ba ana karantawa a hadisi ba sannan al-abd bawa ana ce masa me maula sannan ainihin wato al-attabi mutumin da yake mabi ne ana ce masa me maula ibnun ma ana ce masa me maula wannan duk yana daukan kalma a larabci da annabi yana nufin shugaba ne sai dai ya kawo kalmar da ma'ana ɗaya za ta ɗauka ba za ta ɗauki ma'ana da yawa ba ana ganewa da mu da su duk ba ma shakka cewa annabi ya faɗi wannan hadisin ya faɗa inda rigimar take wajen fassarawa hadisin mu muka ce abinda annabi yake nufi da man kuntu maulahu fa hada aliyun min maulahu duk wanda ya kasance masoyina ne to ga alinin wannan alin ma masoyin shi sai suka ce a'a ai shugaba ake ne to ka je ma shugaba ake nufi ai ahlus sunna ba sa inkari ali bin abi talib ba shugaba bane a cikin su ba yana daga cikin kalifofi guda nawa ba guda hudu to su matsalar su cewa suka sai dai a rushe kalifancin wayancan a tabbatar da nashi kuma nasu bisa zalunci suka yi ba kan ka'ida suka yi ba an fahimta ai shine rigima kuma akwai abin da malaman balaga suke ce masa karina shi zai fassara maka mai annabi yake nufi da ya ce man kuntu maulahu ba ya ce fahada aliyun maulahu ba to addu'ar da ya ce Allahumma wali man walahu wa adi man adahu shi ya fassara maka wancan maula ɗin soyayya yake nufi ina fatar an fahimta wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida sun maƙala sannan sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane inni farattukum ni zan riga ku wa innakum wariduna alayya alhaud kuma ku za ku gangaro za ku same ni a taukin kausara haudun a'radu ma baina busra wa san'a kogi ne wanda yake yafi fadi sama da busra da kuma san'a gurare ne fihi adadin nujum an gane a cikin wa a bakin wannan kogin akwai adadi na taurari na mai idahul wato kofuna da kuma ƙwarai. kofuna da ƙwarar nan min fiddatin na ainihin wato azurfa wasu ruwayen sun zo na zinari da aka sai ka haɗa na zinari da azurfa adadin kofunan da za a ajiye don wanda za su gangara su je su sha ruwa wa inni sa'ilukum annabi ya ce ni zan tambaye ku hina tariduna alayya an saqalaini lokacin da za ku gangaro ku same ni a wannan taukin yace fanzuru ku kalla kaifa takhlufuni fihima ya kuka maye min wajen ainihin wato wa'annan nauyayen da zan ban muku sanda na tafi as-siqalu al-akbar annabi yace nauyi mafi girma shine kitabullahi shine littafin wa Allah sababuhu tarfuhu bi yadillahi da haka akan ce as-sababu shine ma yatawassalu ilayhi abinda zaka rike kai ka zuwa ga wani abu ana ce masa me sabab an gane da haka abinda zaka rike ɗaya gefen yana hannun Allah subhanahu wataala wa tsarafuhu bi aidikum ɗaya kuma gefen yana hannun wa yana hannun mutane ai duk lokacin da aka zuro igiya wani ya rike ta daga sama wani ya rike ta daga ina kenan kaga gefe yana hannun wancan gefe yana hannun wa yana hannun na ƙasa dan haka sai annabi yace fastamsiku bihi ku yi riko da wannan la tadillu ba za ku bace ba wala ta wala tabaddalu ba za ku canja ba wannan shine alqur'ani ko sannan wa itirati ahlul baiti da kuma zuri'ata mutanen gidana fa innahu qad nabba'ani al-latif al-khabir domin wanda ya san abu cikin sa da bayan sa mai tausayi ya bani labari cewa annahuma lalle wa'annan guda biyu lan yanqadiya ba za su ainihin wato yanke ba hatta yarda alayhi al haud har sun gangaro sun same ni a tafkin mai a tafkin ainihin wato al-kausara to maganar da muka faɗaɗa su kaga mu ahlul baiti a gurin mu ma'ana ce wacce take tana da fadi ba ma'ana ce wacce take wadawa ba Su sukakkiya an gane amma su ahlul baiti a gurin su mutum hudu ne duk wanda bai ciki amma abin mamaki kuma sai ga an zo an sassaka wasu a ciki da a ce kuma ahlul baiti ne saboda san zuciya an gane وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ياتي يا بني عبد المطلب ya ku bane abdul mutallib kun ga nan family ne guda annabi ya kira ku yace inni sa'altu allaha lakum salasan na roki Allah abu uku akan ku an yusabbita qa'imakum wanda yake kan tafarki na Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi wa an yahdiya dallakum wanda kuma ya ɓaci ina roƙon Allah Allah ya shiryar da shi wa an yu'allima jahilakum ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanar da ku nan kun ga wa annabi yake magana banin abdul mutallib ɗin gabaki da yake magana ko wannan yana daga cikin dalilan mu da ya kasa maka ce idan an ce itarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kunshi ainihin wato zuri'ar annabi da kuma dangin annabi Muhammad yace wa sa'altullaha fikum na roki Allah akan ku an ya yaj'alakum ya sanya ku jawda nujada ruhama Allah ya sanya ku masu kyauta ne ku masu girma ne kuma masu tausayi annabi ya ce falau an na rajulan da a ce wani mutum safina zai tsaya bainar rukun wal maqam tsakanin rukun da kuma maqamin ibrahim fa salla wa sama yi salla ya adami sun malaki allah sannan ya haɗu da allah huwa mubghidul li ali baiti muhammadin in dai ka je lahira kana kin mutanen gidan annabi muhammad da kal dakhalan nar wallahi sai ka shiga wuta haka annabi ya ce da za ka tsaya tsakanin makam da ruku kai sallah kai azumi amma ka tafi lahira da kiyayyen mutanen gidan annabi muhammad a zuciyarka wallahi sai ka shiga wuta an fahimta yi kaga kiyayya ta hada tun daga kan matansa ko kuwa sannan sai 'ya'yansa wanda ma wasu sun cire su sun ce ba adal baiti bane wasu ma sun ce a ai ba ma 'ya'yan shi bane agololi ne zuwa da su gidan aka yi aka yi yanzu kun ganin ya faɗi ba ya faɗi mutane nan ba ya faɗi bane abul mutallif sannan ya ba su yace walau anna rajulan qama ko safina bainar rukni wal maqami fa salla wa qama kaza kaza kaza kaza to a satin da ya wuce na faɗa nace akwai mutane guda shida wanda suka kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan littafin malamai suka ce kana fi bani abdumana a cikin bani abdumanaf akwai khamsatu rijalin na rasulullahi wanda suka yi kama da annabi muhammad ashadda shabahi wato kamanceceniya mai tsanani hatta inna bi'afal basari kafiran mutumin da raunin idan sa ya fara samun matsala ma kana yaktalituna bainan nabi wa bainahum wani ma idan ganin sa ya fara samun matsala bai iya bambancewa tsakaninsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wala raiba fi annaka tawaddu an ta'rifa haula il khamsa duk musulmi ko idan yaji an ce akwai wasu mutum da suka kama da annabi Muhammad zai so ya san waye wa'annan mutanen na farko akwai Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib ba Abu Sufyan bin Sakar ba bin Har wannan Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib wa huwa ibnu ammi rasul shi dan uwan mahaifin annabi Muhammad ana gane amma wannan ko labarin shi kana ji a gurin in wannan mutumin wa akuhu minar rada'a kuma dan uwan annabi ne na shayarwa mata guda ce ta shayar da su kuma dan uwan mahaifin annabi Muhammad da zaka hango shi daga nesa yana tafiya zaka dauka manzon Allah ne yake zuwa saboda kamancece ne da suke amma wannan kana jin labarin shi a gurin shi'a a gurin su wannan ba ahlul baiti bane ba ahlul baiti bane mutum na biyu akwai Usama bin al-Abbas bin Abdul Muttalib wa huwa ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kusan din dan Abbas ba akwai Abdullahi dan Abbas ba kaga Abbas dama ai wato dan uwan mahaifin Annabi Muhammad ne ko to shi wannan Usama din Usama dan Abbas dan Abdul Muttalib dan uwan mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin mutanen da suka kama da manzon Allah sannan mutum na uku shine as-sa'ib bin ubayd bin abd yazid bin hashim jaddul imam shafi'i wannan shine kakan al-imam shafi'i Allah ya kara musu yadda wannan mutumin yanzu a gurin yan shi nan ai imam shafi'i ahlul bait ne ai ba ahlul bait bane kuma kakan shi fa yana daga cikin mutanen da suka kama da kamanceceniya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan wal Hassan bin Ali sibdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan siyasan wa kana ashaddal khamsati shibhan bin nabi shi ne mafi tsananin kamanceceniya da annabi sannan mutum na biyar shi ne Ja'far bin Abi Talib Ja'far dan Abu Talib yayan wa yayin sai amma suka yadda Ali bin Abi Talib shugaba ne nawa na ahalul baiti amma ba su yadda ba cewa Jafar ahalul baiti ne yaushe in dai soyayyar Allah ake kuma addini ake da mu da muka ce a rike Jafar din a rungumi iyalan gidan Jafar a matsayin ahalul baiti da su da suka ce a watsar da shi ba ahalul baiti bane iyalan shi ba ahalul baiti bane suwa suke kaunar annabi kauna ta gaskiya ai la ya ne masala ba za su zama daidai ba to ta shidan dama mace ce ita ce na na Fatima Allah ya kara mata yadda wayannan mutanen guda nawa guda shi da su suka kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a satin da ya wuce na faɗa na ce zan faɗi wasu daga cikin matsayi da kuma fa'idoji na yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati idan mun je can gaba akan haƙoƙin da ya faɗa na mutanen gidan annabi Muhammad to dan ƙara abin da ya rage sannan zan faɗi guri guda arba'in da ɗaya da shi ibn al-qayyim ya faɗa inda ake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati amma yanzu fa'idojin ya kamata a faɗi wasu daga ciki ko da ba duka ba ana ganewa dan mutane su daina yin wasa da salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na farko daga cikin fa'idojin yi wa annabi salati na farko shine imtisali su subhanahu wataala bin umarnin Allah ba Allah bane yace ayi to idan kana yi ka bi umarnin wa umarnin Allah subhanahu wataala shine alim ko imtisalu amrillahi subhanahu wataala shine na farko abu na biyu shine muwafaqatuhu subhanahu wataala fi salati alayhi dacewarka da Allah wajen yi wa annabi salati wa in ikhtalafa salatani ko da yake salatin guda biyu sun bambanta domin salatin ka da salatin Allah ga annabi akwai bambanci ko babu akwai fa salatuna alaihi du'a'un wa su'alun mu salatin da muke wa annabi addu'a muke kuma neman masa wani abu muke a gurin Allah wa lahi ta'ala alaihi sana'un wa tashrifun shi kuma Allah idan yayi wa annabi salati yabansa yake kuma ƙara masa matsayi yake shine bambanci kenan idan kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kun yi tarayya da Allah wajen yin salati ga annabi ko ba ku yi ba an kun abu na uku shine muwafaqatu mala'ikatihi fiha dacewarka da mala'iku wajen yi wa annabi salati domin ai Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala mi ala nabi tunda Allah da mala'iku suna yin salati ga annabi yanzu anan gurin da kai da mala'iku da Allah kun dace a wannan gurin wajen yiwa wa annabi salati ko ba ku dace ba kun dace arabi na hudu shine husul ashar salawatin min Allah samun ainihin wato salati guda goma daga gurin Allah alal musalli marrata ba wanda yi ma annabi Muhammad salati kwaya daya kana yi annabi salati kwaya daya shi kuma Allah sai ya maka guda goma dan haka annabi ya tabbatar yake man salla alayya Salatin sallallahu alaihi bihame ashara duk lokacin da kai ma annabi salati ɗaya kana yi kai kuma Allah zai maka mai goma abu na biyar daga cikin falala da fa'idodin yi wa annabi salati shine annahu yurfa'u lahu asharu darajatin bayan Allah ya maka salati goma sannan sai ya daga darajar kaso goma sannan abu na shida shine annahu yuktabu lahu asharu ko asharu hasanatin sai a rubuta maka kuma kyakkyawan aiki guda goma abu na bakwai da fa'idar salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake da shi annahu yumha anhu ashara sayyi'atin sai an kankare maka aiki guda goma marasa kyau idan kai ma annabi salati kaga a daga darajar ka so goma ai maka salati so nawa so goma a rubuta maka lada so goma a kankare maka aiki mara kyau so goma kaga nawa guda 40 kenan abu na takwas da salati ga annabi yake da shi na fa'idoji annahu yurja ijabat annahu yurja ijabatu du'a'i ana kyautata zaton ana sa rai ana fatan karba addu'ar mutum idan qaddamaha amamahu idan ya gabatar da salatin annabi wajen addu'arsa fahiyatu sa'idud du'a ila inda rabbil alamin domin salati kullun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. tana taimakawa addu'ar mutum ta zama karɓaɓɓiya a gurin Allah shi yasa wani malami yake cewa bihi yuftamu dhikrul jamilu wa yubda da salati ga annabi ne ake fara abu mai kyau kuma da shi ake cika in za abu sai kaga an ce ayi salati ga ga annabi Muhammad sai to matsalar wasu mutanen da kicin mu da su su ba salatin annabi suke cewa ba salatin wani suke cewa ai shine rigimar da muke da su ana ganewa sannan abu na tara yin salati ga annabi Muhammad annaha sababul li shafa'ati sababi ne da zai sa ka samu cetonsa idan qaranaha bi su'alil wasiyati lahu aw afradaha idan ka hada da newowa annabi wasila a gurin Allah ko kai salatin ita kadai to yin salati ga annabi Muhammad sai daga cikin dalilan da ke sawa ne Allah subhanahu wata'ala ya sa annabi cece ka a abu na goma salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annaha sababul lighfranidh dhunub ɗaya ne daga cikin sababin da ke sa Allah ya gafarta maka zunubanka abu na goma sha ɗaya shine annaha sababun likifayatillahi lahil abd ma ahammu sababi ne da yake sawa duk wani abu da yake damun ka na bakin ciki da damuwa idan ka lazumci salati ga annabi Muhammad kana ya Allah yayi maka sannan abu na 11 annaha sababul liqurbil abd minhu yawm al-qiyamah sababi ne da zai sa in an je lahira Allah ya ajiye ka ga ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa za ku ga a cikin alamomi da na faɗa guda goma sha ɗaya na ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai yawan yi masa salati sannan abu na goma sha biyu ko sha uku shine annaha taqumu maƙamar sadaqa salati ga annabi Muhammad yakan tsaya matsayin sadaka amma lidil usra ga mutumin da ya shiga tsanani ba shi da abin da zai bayan na sadaka aikin addini ya taso an gane to idan ka yi salati sai ka tsaya makwafin wanda yake ba wanda ya bada sadaka amma wanda ya ɗauki sadaka ya bayar ta kuɗi kuma ya salati ga annabi ya tsere maka ko bai tsere maka ba ya tsere maka sannan abu na goma sha hudu annaha sababul liqada'i liqada'il ahwa'izi yin salati ga annabi ɗaya ne daga cikin dalilan da ke sa duk buƙatar da kadin fara Allah ya biya maka ita sannan abu na goma sha biyar annaha sababul li salatin lahi alal musalli ɗaya ne daga cikin sababin da ke sawa Allah ya salati ga mutum da kuma mala'ikunsa abu na goma sha shida annaha zakatun, lil musalli wa taharatan lahu ɗaya ne daga cikin dalilan da ke sawa Allah ya tsarkake mutum idan yana salati ga annabi Muhammad sannan abu na goma sha biyar ko na goma sha bakwai annaha sababin litabshiril abdu bil jannati qabla mauti yin salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya ne daga cikin sababan da zai sa a yi maka bishara da aljanna tun kafin ka bar duniya ka koma zuwa ga Allah abu na goma sha takwas annaha sababul linnajati min ahwali yawmal qiyamah Wala yin salati ga annabi Muhammad ɗaya ne daga cikin da ke sawa bala'in tsoro da za a fuskanta a taron tashin alkiyama Allah ya kubutar da kai daga wannan tsoron kuma duk wanda ya saurari karatun da ne a baya cikin karatuttukan mu na faɗi fagage guda tara da sai mutum ya tsallake su kafin ya kai zuwa ga aljanna duk kuma kowane matsala in na faɗi ta sai in to kuma ga magani saboda haka ni ma yanzu ba zan iya tana karatun ba amma dai karatun tabbas na yi hmm. abu na goma sha tara an annaha sababin لرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام على المسلم والمسلم عليه sababi ne da ke sa duk lokacin da kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ko Allah ya sai je kabarin shi kai masa sallama annabi ya mayar maka yanzu adadin mutane a duniya wa ya san ko nawa ne wanda suke ma annabi salati to duk wanda ya ma annabi Muhammad salati to Allah sai ya bashi ikon ya mayar masa da ainihin wato amsa akan salatin da ya masa Sau haka in kana cikin masu yi mai gida ya sani in ba ka ciki ya sani yawwa ina fata an fahimta abu na ashirin shine annaha ta litazakkuril abdi ma siya. ɗaya ne daga cikin sababin da ko karatu kake yi kana so ka janyo wata aya kiki ka manta hadisi ka manta salati ga annabi Muhammad ka gani in Allah ya da abin da ka manta Allah zai dawo da shi ana gane ya abu na ashirin da ɗaya shine annaha sababin litibil majalisi, wato sababi ne da yake sawa majalisi ya zama yana da tsarki wa annahu la yaudu hasaratan ala ahli yawmal qiyama duk majalisan da aka zauna aka samu wasu ko wani zai yi salati ga annabi Muhammad ko da so ɗaya ne to shi zai sa wanda suka zauna a wannan majalisin in an jira na alkiyama ba za su yi bakin ciki ba amma majalisar da za a zauna a yi a gama ba wanda zai san yadda zai kira sunan annabi ta yadda kiran sunan annabin ya da a masa salati a zauna haka kawai a watsi a kan nisanci irin wannan majalisar. ko kuwa yawa amma kafin a watsi wani zai ce aiko kaga da manzan Allah ya yi kaza ya ce kaza ai yana faɗa duk za a ce sallallahu alaihi sallama ko to wannan sababi ne da ke sawa Allah ya tsarkake gurin zaman ya zamanto kuma yana da tsarki ta yadda ko a lahira Allah ba zai baka ku yi bakin ciki da da na sani da hasara ba sannan abu na ashirin 23 shine annaha da na nafyil faqr wato sababi ne da yake sawa Allah ya kore maka talauci ko kuwa ka yawaita salati ga annabi ka gani in Allah ya yarda in ba abin da za a yi to Allah zai kawo yadda za a yi ko kuwa ko ga ma talauci idan Allah bai sa maka damuwa ba ba kana cikin natsuwa ba eh mutane nawa ne suke da kuɗi amma sun kuma marasa kuɗin rashin zaman lafiya eh kaga wani bai iya bacci sai ya sha kwaya eh wallahi suna da yawa sai ya yi ka an gani na ashirin annaha tanfi anil abdi ismal bukhli yin salati ga annabi yana korewa bawa sunan mai ruwa idan salla alaihi inda zikiri idan kai ma annabi salati lokacin da aka ambace shi ko kuwa ba marowaci a duniya kakaf haka annabi ya faɗa ba marowaci a duniya irin wanda yana zaune a guri aka ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ya kasa masa salati idan kana neman gingime mun shirgegen marowaci a duniya ba mutumin da muke kai rowa da yana guri za a ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasa masa salati to an ana neman marwata aka baka takarda da biro aka ce kasa to kasa shi shine na farko ba aka ya faɗa ba ya ce al marwaci shine man dhukirtu indahu wanda yana guri aka ambace ni amma ya ki min salati shi yasa nake cewa dole ne majalisoshin ahli sunna inda ake zauna ake karatu idan za a zauna ayi karatu kana gurin so miliyan in dai za a ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to mutane kuma su daure su saba da yi masa salati adadin yadda za a ambace shi ya zamanto a yi masa salati adadin wannan wannan yana ciki sannan na 24 najatuhu min ad-du'a alaihi ka tsira daga addu'ar halaka da annabi bi ragmil anfi idza tarakaha inda zikiri. da turmu da hancinka lokacin da aka ambaci annaba kana gurin ba muna sane da hadisin da ya zo hawa mun bari ba ya addu'a har sau uku mala'ika jibril yana cewa amin sai da aka gama sabai suka ce me faru ne ya ce mala'ika jibril ne ya zo ya addu'a guda uku na ce amin daga ciki ya ce allah ka turmu da hancin mutum a wuta wanda yana gurin yadda an ambaci sunana amma ya kasa mun salati to in kana wa annabi salati wannan addu'ar ka kubuta daga gare ta ko baka kubuta ba in kuma baka yi wallahi baka kubuta ba sannan na 25 shine annaha turmi sahibaha ala tariqil jannati salati ga annabi yana jefa ma'abuta shi akan hanyar aljanna wa tuqti'u bi tarikiha an tariqiha sannan duk mutumin da ya bar salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ya riga in ba sa'a ba ya kuskure mu hanyar aljanna kuma na ashirin da bakwai shi 27 shine annahatun ji minnatil majlisi duk wani majalisi da za a zauna har a tashi ba wanda zai ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa salati to wannan majalisin wari yake alladhi la yuzkaru fihi Allah wa rasuluhu wa yuhmadu Allah wa yusna alaihi fihi duk majalisin da ba a yin wannan sannan na ashirin da ainihin wato bakwai annaha sababul litamamil kalami wato sababi ne da yake sa magana ya cika wanda ake fara shi da salatin annabi kuma a ƙare shi da wa da salatin annabi shi yasa zaka ga ko a babi na ladabi ga addu'a bayan kai yabo ga Allah sai kai salati ga wa ga annabi Muhammad sallallahu in ka gama addu'ar sai kuma ka raka ta da salati ga annabi sannan na 20 da ainihin wato 8 shine annaha sababul lufur nuril abdi ala sirati sababi ne da ke sa bawa ya samu cikakken haske lokacin da yake kan siradi a ranar alkiyama sannan na 29 annahu yakhruju biha al-abdu anil jama' yana fitar da bawa daga jafa'i sannan na 30 annahu sababul li'ibqa'illahi subhanahu li'ibqa'illahi subhanahu as-sana'i wato annahu annaha sababul li'ibqa'illahi subhanahu sababi ne da ke sa Allah madaukakin sarki ya wanzar da as-sana' al-hasan wato yabo mai kyau lil musalli alaihi ga wanda yake salati ga annabi baina ahli samai wal ardi tsakanin mutanen sama dawa da ƙasa li annal musalli ya talibun min Allah domin wanda yake salati ga annabi nema yake daga gurin Allah an yusni ala rasuli Allah madaukakin sarki ya ƙara yabo ga annabin sai ya karrama shi ya girmama shi lokacin duk da kake yabon Allah ya wa annabi matsayi a gurin sai ya karrama shi ya girmama shi to ai wal jaza'u min su amal ko irin abin da ka nema a gurin Allah Allah ya karawa annabi to fala budda an yi hasulil musalli nau'in min zalika kai ma dole irin wannan nau'in abin da ka wa annabi a gurin Allah kai ma ya tabbata a gurin ka ina fata an fahimta dan haka yanzu mun faɗi guda nawa guda 30 dan haka yana da kyau mutane a kiyaye a saba a daure a ci gaba da in abu ya taso a dinga kwakusa salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naka wanda suke cewa ba a yin salati to sun wa ahli sunna muguwar fahimta ne ya mu ba yanzu dai wannan littafin littafi ne na Ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim din nan kuma dalibin ibnu taymiya ne amma gashi yana faɗan falala ko fa'idar da ake samu wajen yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati da haka mu ba cewa muka yi ba mu yarda da salati ba ko ba mu a'a salatan da wasu katti suka kawo ne muka ce wanda zai rike na wasu katti ya rike mu na babban mai gida za mu rike ai ba matsala bace ta rigima ai ka in kaga za ka rike na wasu ka je ka rike ba mu hana ka ba mu kuma da muka ce nashi zamu bai kamata ka takura mana da zazagi da suka da habaici da ƙarya da shari baka ce sai mun ban nashi mun kama na wasu shikenan kai kullun ya amalu ala shakilatihi kowa ya aiki akan hanyarsa ko kuwa in kaga za ka rike na wasu ka je ka rike ba ma'ana ka mu kuma da muka rike na andamin ka ban mu da na shi kenan kawai shine kawai matsala to da haka yana da kyau mutane su saba da yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati a duk inda ainihin wato suke na kaman kana nuna min lokaci yaro lokaci yayi to shikenan bari sai mu tsaya nan wa min al-athar fal athar al-wadida fi ihtirami ahli al-bayt wal isharati ila makanatihim wa fada'ilihim akthar min an tusa wa yukfa an nashira huna ko wa yakfi an nashira huna ila ba'daha wasi'ati al-mazid fi sanaya hadithina an ahli al-bayt insha Allah da haka sai mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana a kafin mu rufe karatu akwai taimako na janareton masallaci da ake nema wani lokaci za ku ga ana cikin karatu in janareto ne sai ga wutar ta ko kuwa to janareton nan an ce ya gaji kuma masallacin nan yana buƙatar sabon janareto ko kuwa to saboda haka yana da kyau a fito da kuɗi a taimaka yanzu in ba don ma da muka samu matsala ba wallahi tallahi in irin wa'annan matsalolin suka taso bai kamata a ce ana neman taimako ba kamata kai kowa ya makansa tarbiya lokaci bayan lokaci ya kawo kaza dan aikin addini duk duniya wallahi ba masu bara don su ciyar da addini gaba sai mu kuma a Najeriya ma ba wanda suka fi matsala irin mu Hausa Fulani wallahi da yarbawa ne za su sai wannan generator ba za su yaka ba za su yaka ba za su yaka ba wallahi wallahi kuɗi za a fito da shi an gane kuma abinda zai baka mamaki yanzu wannan masallacin yanzu da za ka kira wani daga gefe ka ce ka ba shi masallacin nan wallahi in ya tashi zai mai da shi famakin ba zai nemi taimakon kowa ba shi shi kaɗai zai rushe kuma wallahi tallahi watakila a wata ɗaya sai an gama aiki. lailan wani haran za a dinga yin wa za a dinga yin aikin sai an gama an gane to saboda haka haka za a ci gaba da rarrafawa a hankali amma dai gaskiyar magana ya kamata mutanenmu suna buƙatar tarbiyyar da kuma yanzu misali za ka ga idan aka ce a nemi taimako hu lokaci ɗayan aka nema idan aka ba da naira dubu hamsin aka tara kuɗi to sai kaga kuma duk sanda za a nema kuɗin abin ƙasa zai dinga zai dinga yi ba haka ba haka muke ba sai an tara magana kaje mutum ya ce bai rabe ko na madina munafiki ne shi kuma shi ana ta fama da shi ha an haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum min man shi ko wani bai munafinci ma a ka gani Allah ya sa mu dace Allah mara shi rasuwa ya an gane to saboda haka yana da kyau da Allah a taimaka a sanya da za a samu wannan janareto a siye shi domin a ci gaba da gudanar da karatuttuka da abubuwa na addini tunda kun san ana yin abubuwa da dama a masallacin nan Allah ta'ala ya samu dace ya kuma ba da ikon taimakawa akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake tare da shi sunansa Abdullahi Abba an ce yarinyarsa Allah ya mata rasuwa don haka yayi sako da haka yana buƙatar addu'a daga gurin 'yan uwa musulmi Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta mu kuma Allah ya ba mu ikon cikawa da imani da aiki mai kyau abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu ta’ala ya fi mana subhanaka allahumma eh? ya rasu yaushe to malam shi ma a shi yaransa sa ya rasu ba mu sani ba shi ma Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda ya tafi Allah ya sa ya fi inda ya bari Allah kuma ya baka haƙurin ainihin wato rashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa